Muna gaida masoyanmu na duniya da wadda muka san ku, mm. a ah, da wadda ma ba mu san ku ba, Allah ya tsare mu ya tsare ku, ya albarkaci rayuwarmu, kuma albarkaci mu ya albarkaci familin namu, kuma dukkan wanda yake da damu Allah biya mishi bukata. Mun shiga munajati mun gaya wa Allah da dama, kuma mun gaya wa Allah matsalolinku, kuma har yanzu ma matsaloli da ake kawo mana muna nan muna ci gaba da addu'a. saboda haka muna ƙara wace ce kan layi ina ci an sauke kowa ba ka ba mu ga kowa eh ko dai aljanin ne sai ka kawo na ziya ko aljanu ne suka kawo muku ziyara to saboda haka sai dai wa wancan dan jarida yawa ne wace ce Wajen ce bai Allah an sauke kowa. Kuma wallahi baya nuna kowa Ba kowa ba. na? daga lagos to ya jama'a lagos sun wa Allah an sauke kowa za mu sallama ke kuma kin makale ko aljana ce na dade ina bibiyar ku amma an doka na wallahi a'a Allah yau ya dauke ki dole ki gaskiya wallahi Allah ya dauke ki a lalle zaki sha bayani sosai kai ke kin buyewa ba ba ba request na ke. umar miji na ma ta zo na'am ƙanwar mijina ma ta zo wurinka na'am magana da ita ta ce mijina ya kira ka kuma ya kirawo ka ta ce ƙara kiranka, kuma ya kira ya kira ka baka ɗauka ba ta zo wurin mamanka mamanka ce ma ta sa ta ta zo wurinka eh an yi haka wadda suka zo suka kama ƙafan gyatin ma ba kwana da kwanaki kuwa to ai matsalan da yake faruwa shine a kamar na sebin number shi ko ban sebin number ba a da yazo mun yi magana ai akan batun maganan aikin kin san magana ne na yayi wuya yanzu gidan ma ba a gani na komai yayi wahala ne bai wahala gaskiya eh ma'amalan sai dai ayi ta hakuri bai wa Allah saboda haka ina ga kamar shawarar da za a yi ki basu a ita yar uwan za ta iya zuwa tunda ta san gida kuma muna kusan makwabta za ta iya zuwa sai a taimaka a kai so da number nashi kamar na sebin na manta wani suna ne na sebin da shi ba mamaki time da yake kira na time da nake cikin wasu uzurka ko kuma number ma ban sebin ba amma tabbas sun kama kafan gyatuma ladan har gyatuma ta yi ta faɗa cewa to ni ya za a yi mutane su zo guri na kuma ba za ka yi musu ba na ce asi to a yi haƙuri wa Allah in Allah da za mu yi ƙoƙari mu saurare shi da ya kokari ta dawo sai in samu number mu sai bin sai mu gama magana in ma sako ne za a bata ta bashi ta bashi ya zama cewa an magance abin an wuce wurin zai fi kware mm. shi mutane suna ta magana wai wannan killa yar baiwa ne eh gaskiya ba a ganin ta sai dai magana eh ba a ganin ki baiwa Allah wallahi abin naki akwai la ilaha illallah ka jama'a wallahi na To, mm, Allahu akbar. Allah ya ci da ke. Kuma su ba su dauke. Aka dauko ni magana magana wani. To, Allah sarki. Lamun cewa kenan haka ubangiji yake. Allah sarki to a gaida mana jama'a Lagos. Eh ku gaishe mana shi shi so so so tunabayya. Allahu akbar ai jama'a malam wasu azumi suke fa kai shi yasa ki sai ya Allah ya dauko ki dole mm, <laughs> Allah ya dauko ki ai sai sa nan ce to ko aljanna ce su nuna mana nasu karama ka san kowa da nashi karama mun kira sunan Allah kuma su gudu na'am ah, ya kawai su biyu ko biyu ne <laughs> ina ga yau da mu da mu binne gawa da rami da mu binne gawa da rami ta hakuri ne ta to duka duka nan muka kawo shirin namu na yau a muna gaida masoyanmu na duniya da muka san ku da ma bamu san ku ba Allah ya tsare mu ya tsare ku a ya ƙara mana soyayya juna kuma da son annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana bukata kuma yau daren yau ma za mu tsaya kware da gaske mu gaya wa Allah bukatun ku Allah ya biya in ta kai girman sama da ƙasa Allah ya biya albarkacin fiyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai zuwa ranar Laraba idan mai duka ya kai mu karfe takwas, in Allah ba mu iko za ku ji mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.